Malam Ibrahim Musa menene gaskiyar cewar kun dakatar da duk wata muzahara da kuke yi domin ganin an saki shugabanku Sheikh Ibrahim El Zakzaki. Eh wannan gaskiya haka din ne mun ɗage wa'annan muzaharori din saboda mun shiga kotu ko kuma ce za mu shiga kotu saboda biyi bukalubalanci odan da gwamnatin tarayya ta bayar na cewa ta haramta harkar musulunci a Najeriya. to bisa shawarwari na lauyoyi da sai ake ganin cewa bukit mu dan dakatar din tukuna mu ga abin da hali zai saboda matakan shari'a ne ko kuma akwai wata tattaunawar da ake ta bayan fage tsakanin ku da gwamnati eh dama ita wannan tattaunawa ai ana yin ta to amma dai babban makasudin dai ne a fuskantar shi wannan al'amari din na kotu to idan dama kuna tattaunawa da gwamnati Ina kuma dalilin muzaharar da kuka yi a baya wadda ta kai ga rasa mabiyanku da kuma jami'an tsaro? Eh, ai wannan tattaunawa duk ba wani ba wani abin da ka ɗauko shi ta tsaye ana yi ba dan tsakanin nan ne. So kaga kenan wato wannan mataki din muna sa ran shi ma zai taimaka ta wancan fanni din. Da yake ka tabbatar da wannan tattaunawa na gudana, shin akwai haske a ciki? Muna da kyakkyawan fata. amma kuma hakan ba zai hana ku ci gaba da ɗaukar matakan shari'a ba domin ƙalubalantar haramta ƙungiyar da kuma bayyana ku a matsayin 'yan ta'adda? Eh, lalle dama an shi wannan mataki din tun ya kamata dama mu dauke shi tun ana ma a ce kashe garin wannan oda ɗin to amma dai kasan al'amari na lauyoyi sai sun tattauna sun kawo takardu waye waye da sauransu. To kamar shi shugaban naku Sheikh Ibrahim Elzazzaki kuna da hakikanin halin da yake ciki? To karshe dai saduwa da aka yi da shi lalle yana cikin matsanancin hali na rashin lafiya kuma shi sa hankalin mutum da yake a tashi cewa lalle fa da bukatan a bashi dama ya fita zuwa neman lafiya din. Dangane kuma da mutanen ku da aka kama lokacin wancan muzahara ta Abuja, wani hali suke ciki? To gaskiya su halin yana yana cikin mummunan hali. Na farko dai ba a gabatar da su alkali ba. kamar yadda dokar kasa ta tanada cewa an kawo mutum cikin awa ashirin da hudu ko arba'in da takwas gabatar da shi gaban kotu sannan kuma mafi muni din mashin shine akwai wanda aka raunata wanda yake an hana kai su asibiti kuma har yanzu dai yau gashi kusan fiye da sati guda ba wani abu da ake akan su. To kungiyoyi da mutane daban-daban na ta tsokaci kan wancan mataki na gwamnati akan kungiyar taku. Shin kuya kuke kallon wannan martani da ake samu? Eh mun na murna da haka din kuma wannan ya nuna cewa a har kullum abin da muke ta faɗa cewa mu mazudumai ne an zalunce mu yana kara fitowa fili lalle mu kamar da muka sha faɗi ba harka ce ta da hankali ko fitina ko wani abu ba harka ce ta neman gaskiya da adalci a tsakanin jama'a. To a ƙarshe kuna da yaƙinin cewar ana iya warware wannan matsala ta hanyar tattaunawa? kwarai kuwa mu dama ba mu muke faɗa da kuma ba ita hukumar ne take faɗa da mu saboda haka yana da kyakkyawan fatan in suka saurari ah, abin da doka ta faɗa kuma suka saurari abin da jama'a suke ta faɗa suka saurari ina muna ga lalle za a samu rawar wannan al'amari ne. Malam Ibrahim Musa mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. To godiya muke Allah saka da alheri.